subscribe and sign up. Please ke ba ko subscribe sanarwa don samun sabbin da zarar sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin gurgurgu ta kun karshe. Kashi na arba'in da hudu. Hankali tashi mamsara ta ce dan Allah ki yi hakuri. Mu kammala cin abinci sai mu yi magana. kafin ta karasa maganar Alhaji Musa ya dakatar da ita ta hanyar daga mata hannu. Tuni ta ja baki ta yi shiru. Jikin Zinatu har ya fara yin kirma saboda ba ta son tashin hankali a rayuwarta. Abu kaɗan ke rikita ta. Ita dai Binanzir ba ta ce komai ba. Ta zuba ido tana kallon momin nasu da ke ta faman ta da jijiyoyin wuya. A gadarance, Alhaji Musa ya ce, ba na son hayaniya. Harara ta watsa mishi. Ai idan baka fita harkar mijina ba, hayaniya yanzu ka fara jinta. Wallahi, baka so zaman lafiya ba. akan me ka rinka juya mutane san ranka sai ka ce wasu bayanka, komai sai dai ka bada umarni a abi to wallahi ba zan lamanta ba hakuri na ya ƙare idan shi ka yafe masa baki to ni baka isa kai galaba a kaina ba ta faɗa tare da kai hannu ta bugi gaban tebul da karfi kafin ta yunkura ta miƙe tare da kallon Alhaji Ubed ni zan tafi tunda na ga kai baka da niyyar barin gidan mayar da dubanta ta yi ga binanzir tashi mu tafi jiki a sanye binanzir ta miƙe nan take Zinatu ta fashe da kuka tana faɗin inna lillahi mamu Laila dan Allah kada ku tafi wallahi ban so mami kada ki bari su tafi ta dika ce musu su yi hakuri su zauna ko kuma su tafi da ni hankalin ta ne da na lami ba karamin tashi yayi ba kana rikicin da ke shirin ballewa wani irin tausayinta ne ya kama Binanzir san bata ta son ta rabu da yarinyar sai dai bayan da za ta yi dole ta bi umarnin mahaifiyarta da sauri Alhaji da ya miƙe muryarsa da ɓacin rai ce. haba Laila menene haka yanzu abin da kika yi kin kyauta mutane suna zaman su lafiya kin tarwatsa musu farin cikin su dakatar da shi Alhaji Musa ya yi, cike da isa ya miƙe tare da kallon fuskar Hajiya Laila da ke huce ga hanya nan ki tafi Allah ya raka taki gona bayan ya furta haka ya juya a zafafe ya nufi bedroom ɗinsa yana shiga ya ɗauki wayarsa kod ya danna tana fara ringin aka yi fikin muryarsa a kausashe ya ce kada ku bar kowa ya fita daga gidan nan idan har ba ni na ba ku umarni ba on the other hand muryar wani basamudan mutum ta amsa masa da cewa an gama yalla bai sauke wayar yayi habadiya why ba za ka bari su tafi ba na ba ji kiran wayar da kai me yasa za ka rike su tunda matar nan ta nuna ba ta son tafiya tunda ta nuna tana son tafiya to ka kyale su tafi mana muryar mam sara a kulle ta yi magana tana duban bayan shi tamkar ta yi magana da bango babu alamun zai juyo ya fuskance ta balle har ya amsa mata rai a ɓaci ta dawo ta gaban shi ta tsaya idanuwanta cike tab da kwalla ta furta magana fa nake yi maka da buɗar bakinsa sai cewa yayi to uwata ina sauraron ki ya faɗa yana riƙe kugunsa idanuwansa akan fuskarta bata sanya aka yi ta tsinci kanta da jin shakkarsa ba sam ta kasa ci gaba da yin maganar gefen wuyanta ya shafa da tafin hannunsa sau nawa zan ja miki kunne A kan ki daina shiga abin da ya shafi dangina cikin sanyin murya ta ce ba zan ƙara ba jinjina kansa ya yi kafin ya ƙara furta wata maganar muryar zinatu ta kara da kunnensu shigowar ta kenan ɗakin ko sallama babu muryarta da shekar kuka take faɗin dadi dan Allah kada ka bari su tafi ni ban gaji daga nan su ba ko kuma ka bari na bi su mu tafi a tare juyowa yayi tare da ɗaura idanuwansa a kanta ta tayi jawur hawa yana sintiri akan kuncinta mika mata hannu yayi da sauri ta nufe shi hogin ɗinta yayi tare da ɗaura hannunsa kan bayanta yana ɗan bubbuga shi cikin sigar lallashi ya isa ki daina kuka mai dota ko dan saboda ke ba zan bari su tafi ba dolen su ne su zauna a gidan nan ko suna so ko ba sa so sauki ajiyar zuciya Zinat ta yi jin abin da ya ce hankalinta ba karamar kwanciya yi ba Hajiya Sara ta kasa furta komai jikinta yayi mugun sanyi musamman bayan da ta ji Alhaji Musa yana magana daga dara babu fada babu babu da'a a kalmarsa a fusace Laila ta nufi ɗakinta bayan ta ce da Binanzir ta je ta haɗo kayanta su tafi bin bayanta alhaji ya yayi kamar zai rike ta da bugu sai fada yake yi mata ko kallo bata ishe sa ba trolley din kayanta ta dauko ta fara kwashe kayanta dake a cikin close na jerawa a akwatin dawa duk ta shirim yayi a dan rude yake kallon dining din kanin babu kowa ta sauri ya nufi ɗakin binanzir? yana shiga ya same ta tsugunne ga gefen gado tana kuka ga turole din kayanta da ta gama hadawa a rude furta Benanzir lafiya me ya faru na ga hawaye akan fuskarki jiki a sanye ta miƙe tare da kallon shi fuskar ta tayi jawur da ita yayi shurem bayan ka je amsa kira mummy ta fara fada akan ita ba za ta ci gaba da zama a gidan nan ba shine ta ce min in zo in hada kayana mu tafi ni kuma bana son tafiya saboda ban cimma burina ba na ganin na haɗu da Alina share mata hawayenta ya so mai da hannayensa cikin sigar lallashi ya ce ki hakuri ki daina zubar da hawayenki fana so kina sanya damuwa a ranki amma ni kaina na goyi bayan ku tafi Benanzir ko don saboda abin da ke faruwa da ke a gidan nan ina jin tsoron na rasa ki kwata kwata hankali na bai kwanta da zaman ki ba yi shirin idan na tafi ta yaya zan hada da Alina har ya bude baki zai yi magana kwatsam wayarsa ta fara ringin a hanzarce ya duba sunan mai kiran nashi wani irin annurin farin ciki ne ya bayyana akan fuskarsa a ruɗe binanzir ta ce yayi shirin lafiya na naga kana murmushi alhamdulillah kiran da muke ta jira ne sai yau Allah ya nufa za mu gana da su karɓi ku yi magana abban alina ne yake kiranki yatsun hannunta har ma suke yi wurin bikin kol ɗin kamar za ta zauce tsabar murna muryarta da zumuɗi ta furta assalamu alaikum abi ina kwana kafin ta ƙarasa maganar unexpected muryar alina ta ratsa kunnanta da wani irin sauti mai karfi ta furta binanzir mafarki nake yi ko gaske fashewa da kuka binanzir ta yi jin muryar aminiyarta da kunnuwanta suka yi maraicin ji na tsawon shekaru cikin shekar kuka ta ce wallahi ni ce alina ni ce binanzir ɗin da kika sani kafin ta karasa maganar ita ma alina ta fashe da matsanancin kuka tana faɗin binanzir ba ki kyauta ma kanki ba me yasa me yasa me yasa kika gudu na tsawon shekaru idan wani abu ke daminki ba za ki faɗa mana ba kin san irin kunci da raɗaɗin da muka ji bayan tafiyarki kin kama hanya kin gudu kin bar jinjira a cikin kwamin wanka da ranki da lafiyarki baki taɓa? kira kin ji a wani hali irki take a ciki ba wai dan Allah me yasa kika yi haka binan zar me yasa kasa karasa maganar yi saboda kukan da ya sarke makoshinta tsananin tausayin su ne ya kama dr shirin tun ɗazu yana a tsaye yana kallon binanzir kuma yana sauraron komai da suke tattaunawa don allah anila ki nutsu in yi miki bayani alina bata bari ta yi mata bayanin ba rai a ɓace ta ce me ki faɗa min binanzir? ni me yasa ma kika kira ni ne lokacin da ya kamata ki kira ba ki kira ba sai yanzu da lokaci ya kore hankali a tashe benanzir take sauraron ta idanunta sun kaɗa jawar da su labanta na kirma ta furta me yasa kika ce haka dip ta ji Alina ta kashe kira hawaye na sintiri ta dago tana kallon Shurem wanda tuni jikinsa ya gama yin sanyi yayi Shurem ta kashe kiran ma na sani ba lalle ta kula ni ba tsananin tausayinta ne ya kama shi hannu yasa ya karbi wayar ya sake kiran Alina ta ki dagawa text message ya tura mata Alina ki daga kiran Fabinan Zirba ce yayanta Dr. Shirim ne ina son yin magana da ke a bangaren Alina jiki a mace ta sulale kan kafet ta zauna zaman dirshin sai kuka take yi ba komai take tunawa ba face Angel da Tajuddin ta ji da kaicin yadda Benanzir ta yi watsi da rayuwarsu kashi yanzu ita Benanzir ɗin. ta dawo su kuma sun ɓata, babu su a doron duniya muryar Angel ta soma tariyowa kalaman da ta saba faɗa mata tun tana 'yar kankanuwarta anti Alina wai me yasa momina ba ta so na ni yar kyakkyawa da ni kowa rububi na yake yi amma ita ba ta damu da ni ba shine ma ta haife ni ta bar ni a cikin kwamin wanka idan ba ta so na to me yasa ta haife ni ai da ta sani ta kashe ni a cikin ta karar shigowar sako ne ya farkar da ita daga zurfin tunanin da ta shiga zuciyarta ce ta rinka ta rinka tunzura ta akan kada ta duba wayar ta kyale ta kawai saboda ta ba ta haushi ta ji zafin abin da ta yi wayar sai ringin take yi ta dubawa kasa jurewa ta yi saboda ita kanta ta yi kewar aminiyar tata ba za ta taɓa mantawa da kawancensu ba duk da ta ci wahalar zira saboda rashin jin maganarta yatsun hannunta na kirma ta riƙo wayar ta duba sakon bayan ta gama karantawa a kagare ta soma kokarin bin kiran tan ta ji mai Dr. Shirim zai faɗa mata a ranta tana mai mamakin bayyanar su lokaci ɗaya Video call ta kira su don ta ƙara tabbatar da cewa su ɗin ne. Bayan sun yi fikin call ɗin, kallon kallo suka so mu jefawa junansu. Kowa ya sha kuka. Hakika sun yi mamakin canzawar da suka yi. Duk sun fara manyanta. Cikin sanyin murya ta furta. Ya shurem, dama kana nan? Cincina mata kai yayi alamar e kafin ya soma magana cikin nutsuwar muryar shi. Alina, ina so ki nutsu ki saurara abin da zan faɗa miki. Amsa masa ta yi da to. saboda tana ganin girma da kima na Dr. Shirem. Abin da ya faru da Binanzir ba yin kanta bane, mu kanmu ba mu san da hakan ba sai lokacin da ta dawo. Fata a cikin hayyacinta gabaki ya alamomi maka gani a jikinta da ya tabbatar mana da cewa kurciya aka mata, shi yasa ta gudu ta bar yarinyar ta ba tare da ta tuntuɓi kowa nata ba. A tsanaki Shirem ya ya fayyace mata komai ita kanta binanzir din bata san da abin da suke zargin an yi mata ba sai yanzu da ta ji a bakin Dr. Shrimp hankalinta ba karamin tashi yayi ba Anila kuwa jikinta ya gama mutuwa cikin tashin hankali take ambaton inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Dr. Shrimp ya ce hakuri mu yi da abin da ya riga ya faru na so muna tuna baya nasiha ya ci gaba da yi musu har sai da ya ga hankalinsu ya kwanta kafin ya bar wayar a hannun Binanzir ya ba su wuri don su gana da junansu. kamar yau ce rana ta farko da suka fara haduwa sai bin kansu suke yi da kallon kuralla Allah ne kaɗai ya san irin kewar juna da suka yi finanzir ban san yadda zan masalta miki farin ciki da nake a ciki ba Allah shine shaidata na ji daɗin ganin ki da ranki da lafiyarki cikin sanyin murya ta ce ni ma haka anila ashe da rabon zamu gana bayan tsawon lokaci ta faɗa tana matsa kwallar da take da ke cikin idanunta anila ina yarinya ta da na bari ina mijina yake Mummy ta faɗa min ba sa kasar nan amma ni ban yarda da maganar ta ba tun Allah ki faɗa min gaskiya saboda na san ki kadai ce zaki faɗa min fuskar Alina dauke da matsananciyar damuwa take kallon Binanzir ma sai da ta yi fargaban tambayar da za ta yi mata tuni ta ji zafafan hawaye sun cika mata idanuwanta Alina kin yi shiru baki ci komai ba please ki yi min magana wallahi ji nake kamar zan zauce saboda kagarar da nayi da san ganin su ta faɗa tana dubanta kada ki ji komai ki faɗa min kawai ko da a ce sun mutu ne zan rungumi kaddara cikin karfin hali ta faɗa tunda ta fara maganar Ali nake kallon ta gwanin ban tausayi ba ta jin za ta iya sanar da ita a yanzu ko don gudun kada zuciyarta ta buga gwara ta kwantar mata da hankalinta ƙaƙaro murmushi ta yi akan fuskarta abin da mami ta faɗa miki gaskiya ne suna nan cikin ƙoshin lafiya sun yi tafiya zuwa south korea inda onkul ɗinsa abdullahi ke zaune amma ina ji a raina sun kusa dawowa tsabar farin ciki ya sa binanzir sakin dariya har fararen hakoranta suka bayyana alina da ke kallon ta tsantsar tausayinta ne ya ƙara kama ta don allah anina idan kina da hotonta ki turo min ina son ganinta idan ma kina da numban ci ɗin ki bani sai mai magana da shi wallahi na kagara da san ganin su murmushi anila ta kada ki damu zan turo miki da ta har ma da na yaro na sai dai bani da layin taci ban san da wani yake amfani a can kasar ba ta mamaki ta ce alina da gaskikin haihu ‘ya'yanki nawa yanzu shi kadai Allah ya bani baki ganshi ba kyakkyawa kamar angel ɗinki muryar ta na rawa ta ce Allah sarki Anila na taya ki murna ina mijinki ko shi ma har da shi suka tafi koriya a tare suka tafi murmushi binanzir ta yi kafin ta kuma cewa ki bani labarin yarinyata ina son jin kuruciyarta ina fata dai ba bata ɗauko halina ba dariya anila ta yi da zolaya ta ce like mother like daughter har ta fi ki rashin jin magana waro idanu binanzir ta yi har da sanya hannu ta dafa kanta ɗaya in dai kuwa haka ne na san ba lallai ta yi min da sauki ba wata kilma ta tsane ni ba ta son gani na ta faɗa tamkar za ta fashe da kuka ki ma daina wannan tunanin ta yaɗa zai ki jikin uwarsa ai ba ta da abu mafi soyuwa da ya wuce mahaifiyarta ni na san Angel ba za ta taɓa gudunki ba kwantar mata da hankali ta ci gaba da yi har ta ba ta tabbacin Unesa ta ci dariya wani wurin kuma ta mata har ta bata labarin Unesa. Ta ci dariya wani wurin kuma ta matsa kwalla. Allah sarki Tajuddin. Na bar shi da ɗawainiyar yarinya. Abin da ya kamata a ce ne nayi ban samu damar yi ba. In a cool voice ta yi maganar. Shiru suka yi na wani lokaci kafin Alina ta ce har yau babu labarin Aisha. Baiwar Allah ta ga rayuwa. Gaba ɗaya kaddarar kaddara ce ke bibiyar rayuwarmu lokaci ɗaya. mu. amin lokaci ɗaya ka wancan mu ya tarwatse na yi takaicin rasa farin cikin amintarmu hawaye da ke taruwa cikin ta tuni sun fara wanke fuskarta shiru nan ta yi zuciyar ta cike fal da jimamin halin da suka tsinci rayuwarsu ina so na zo gidan ku, alina ki kira ni da layinki sai in yi saving contact naki amsa mata ta yi da to sun jima suna waya kafin suka yi sallama da junansu me ya faru bayan ummi ta fice daga ɗakin su unaisa da gudu ta nufi ɗakinta tana shiga ta buɗe toilet ta tsaya a gaban sink tana kwarara amai idanunta sun kaɗa jawar da su shatun jijiyoyin goshinta sun fito roɗo-roɗo kamar za su fasa fatar ta Ta yi kuka tamkar ranta zai bar gangar jikinta komai na duniyar nan ya sare mata ta ji takaici da tsanan rayuwar da ta ɗaukar wa kanta saboda ta kasa hakuri ta rungume kaddararta sai gashi yau ta ji abin da ya jefa ta a dana sani 'yan kananan yara da basu ji ba basu gani ba waɗannan ma tun suna jarirai suke fuskantar jarabawar rayuwa ita kuwa da iliminta da hankalinta da tunaninta ta faɗa harkar karuwanci saboda ta kasa cinye jarabawarta lamarin ya matukar gigi ta tunaninta nan ta kunna ruwa ya soma shararowa ta tarfa a hannu tana watsa shi akan fuskarta kamar an zare mata karsashin jikinta da wata iriyar kasala ta fito jiki babu kwari ta faɗa kan gadonta tare da kifa kanta jikin filo ba komai take tariyowa ba face rayuwarta ta baya san bata ji motsin shigowar mutum ba saboda ta lula duniyar tunani a hankali batul take tafiya tana tinkarar gadonta hawaye hayewa ta yi kan gadon ta zauna kusa da ummi tana leƙen fuskarta anti ummi kamar daga sama ta ji muryar batul a hankali ta bude idananta da suka kumbura ta daura su kan fuskar batul dan Allah ki daina kuka anti ummi Ba na son ganin hawayenki na jin daɗi ta faɗa muryar na rawa alamar za ta fashe da kuka janyo ta ummi ta yi tare da kwantar da ita kan kirjinta sosai ta rungume ta ta ɗaura hannunta akan bayanta ba tare da ta magana ba a ranta tana mai mamakin ta wakali irin na yaran abin ne da ɗaura kai da a ce wani mai karancin imanin ne hakan ta faru da shi da tuni ya jima da haɗiyar zuciya ya mutu amma su a haka a haka suka jure da daɗi babu daɗi suka yi ta rayuwar kunci a kullum tun kafin su mallaki hankalinsu numfashi ta ja wani irin ƙaunar yaran ce ta ji ta ƙara kama zuciyarta har ta fara tunanin ta wace hanya za ta taimaka musu don ganin sun inganta rayuwarsu tunda ba su san komai ba komai ne ya faɗo mata a ranta ba komai ne ya faɗo mata a ranta ba face zagin da ta taɓa yi ma Batul har ta kira ta da sunan jahila wanda bata san komai ba sai ci da dab sai ci da bacci rantsa idanuwanta ta yi sosai tana mai jin takaicin kalaman da ta furta mata gashi yanzu yarinyar ta fi kowa ƙaunarta shafa sumar kan Batul ta ci gaba da yi kafin wani lokaci bacci yayi awon gaba da su a rungume da juna kamar za su dawwama a haka Unaisa Angel a can bangaren ta fitowa ta yi daga fat ɗinsa bayan ta gama gyara masa shi a hankali take sakowa down daga kan upstairs zuciyarta cike fal da tunanin abubuwa da dama waɗanda suka faranta mata rai a yau kamar wata zautacciya sai faman sakin marmushi take yi daughter i am back maryar ta ce ta katse mata zancen zucin nata kallon shi ta yi fuskarta da fara'a da sauri ta karasa sakowa down mayafin kanta har yana kwancewa daga kanta ya zame ya faɗo kan kafaɗarta sumar kanta ta rufa mata bayanta tana ƙarasawa ta faɗa kan ƙirjinsa kamar waɗanda suka daɗe ba su ga juna ba murmushi ya sake yana faɗin sannu da kokari ina fata kin yi abin da ya dace ɗagowa ta yi da kanta ta ɗaura idanuwanta a kan nashi har gyara masa faɗinsa na yi kafin na kammala har ya fita ban same sa ba maybe ya tafi gidan kakansa ne a cewar chip kin san me na je yi a gida girgiza masa kai ta yi alamar a'a antinki na faɗa mawa ta haɗa miki wani abu mai daɗin gaske zuwa anjima za ta yi bakuwa amma fa ban gaya mata wace ce za ta zo ba na ji daɗi dadi kana ji da ni mayafinta da ke akan ta ya riko yana faɗin bari na gyara miki shi a hankali ya soma naɗa mata shi bayan ya kammala ya manna mata sumbata akan kuncinta kafin ya ɗago da kansa kwatsam ba zato ba tsammani ya ji saukar dundu a kan bayan shi tamkar za a rusa shi tsabar zafin da ya ji ne ya sa shi saurin dafa bayan da hannu tun ya fara ganin jiri a cikin idanunsa hankalinta a matukar tashe ta wurga idanunta don ganin wane ne ya yi wannan aika-aikar saboda ita ma ta ji sautin dundun da aka yi mishi har sai da gaban ta ya faɗi lokacin da ta yi arba da shi a tsaye yana wuce tamkar mayunwacin zaki tsabar fusata jikin shi har gumi yake fitarwa magana yake so yayi amma saboda zafin da zuciyar shi ke yi mishi ya kasa sai labbansa da ke kirma harara ta watsa mishi saboda ya bata haushi zuciyarta a jagule ta riko hannun taci tana faɗin inna lillahi tati dan Allah ka yakuri bata karasa maganar ba ta nishe fusgota tare da janyo ta jikin shi ya sa hannu biyu ya rungume ta tamkar zai maida ta cikinsa lamarin ya matukar ɗaurewa taj kai idanuwansa jawar yake kallon da shi, ya rasa me zai yi amma tabbas dundun da ya yi masa ya kusa yi masa illa saboda zugin da bayansa ke yi mishi kamar an ɗoɗana masa wuta yanda ka san ba hannun mutum bane yayi dundun ya ji zafinsa sosai Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dagata mu hada a kashi na gaba dan jin ci gaban labarin kuma wuta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Littafin kurkuku kun ƙarshe, kashi na arba'in da hudu. Hankali tashe mam Sara ta ce don Allah ki ya haƙuri, mu kammala cin abinci sai mu yi magana. Kafin ta ƙarasa maganar Alhaji Musa ya dakatar da ita ta hanyar ɗaga mata hannu. Tuni ta ja baki ta yi shiru. Jikin Zinatu har ya fara yin kirma saboda ba ta son tashin hankali a rayuwarta. Abu kaɗan ke rikita ta. Ita dai binan zirba ta ce komai ba. ta zuba ido tana kallon momin nasu da ke ta faman da jijiyoyin wuya a gadarance alhaji musa ya ce ba na son hayaniya harara ta watsa mishi ai idan baka fita harkar mijina ba hayaniya yanzu ka fara jinta